da ana rama da zai taimaka masa da ayoyi daga alkur'ani da girma a yau shine ana rama malam khalilu yusuf mamba na tsoron muna fatan ana mana wata kuke ba mu yi masa wa fahimta ana kuma yin kara malam lafiya. Sama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 المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن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 da ke haya tebul yan uwa mahalarta wannan majalisi baki da 'yan gida maza da mata muna gaisuwa gaisuwar islama daga manara tv kibois nigeria presti radio mina landmark fm kwantagora radio koroni kusa social media contemporary branch sauran kafafen na world side muna gaishe ku da gaisuwar islama a wannan bariciya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne ashirin ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan miladi miladiyar haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wassalam shekara 2022 idan ba ku manta ba tarihin suratul isra ya nuna mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga ɗakin umi hanin daga makka zuwa baitul maqdis yanzu kuma daga baitul maqdis mun samu bayani cewa har ya je wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzu ya dawo da sako na ƙarshe saboda yana jin kunya na jin nauyi ya sake koma wurin ubangiji ya sake neman alfarman rage sallolin nan biyar alaihi salatu wassalam mutum ne mai jin kunya mai jin nauyi amma tare da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amince mishi a babin lada cewa zai baiwa kowace sallah da tashi da ta jama'an shi akan goma ɗin nan <clears throat> kamar yadda bayani ya gabata a jiya abinda muke son mu sani shine da ya dawo nan baitul miqdis me ya faru to ne za mu tashi a yau abinda ya faru ya hau dabba shi ya koma gida wani abun da zai birge mutane ya ba ku mamaki ƙara gasgata biha da kowa ta'ala da mandancin alaihi salatu wassalam shine duka alfijir bai hita ba an yi wannan tafiya ne cikin wannan dare aka je kuma aka dawo cikin wannan dare duk alfijir bai yi ba don haka yasa da safe ya ba da labari domin kenan za a mara sallah yanzu hamsin salawat tunda kafin ya tahi ba a yi su ba su san yayi tafiya ba ba wani mutumin makka da ya san yayi wannan tafiya sai allah don haka yana ba da labari to ya zama kamar an buga ganga kenan su abu jahal kowa aka yi ta yawo cikin gari ana ba da labari jama'a da muka ce muku muhammadu mahaukaci na kun ce karya muku to yau ku to ku ji daga baki ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma gida bai mai wa ba da labarin tashin shi daga baitul maqdis zuwa saman sama ta bakwai fadan Allah maganar ma ba ta wadwa wadda ma an da dama dama wadda ya faɗi ita ce ya tashi ya tafi baitul miqdis ya dawo nan ya tsaya to wannan kadai nuna bala'i ya faru kai wanda ya rena mana da hankali da Allah sai aka tara Abu Jahal zuwa an jima ya gangami yan kasuwa wai don yana so duniya ta san cewa abin da yake faɗin nan ba gaskiya ba ne don haka a nemi tsayin 'yan kasuwa tunda an tabbata tun haihuwa ta bai taba zuwa shan ba shi da kan shi ya san bai taba zuwa ba su ma san bai taba zuwa shan ba baitul miqdis don haka a bido waɗanda sun ka sama da wurin nan shike gaban jama'a ya mai intabiyu don haka za ka ɗauki hoton abinci a yanzu yi Allah kowa ha kawai kowa ya taru an sanya lokacin haɗuwa, don an tabbata bai iya ba da amsa to kuma ku ji wani ikon Allah mutanen gada za su yi mai tambayoyi su sun yi shekaru tun suna yare suna zuwa can sun san baitin maqdis ciki da waje don haka tambayoyin da za a yi mai ba su shahi addini ba balle ya ba da amsa don haka babban ɗan kasuwa na farko ya ce mishi muhammad tun da ka ce ka je tambaya ta farko da na son in yi maka itaciya babba guda nawa akwai kewayen masallaci manyan itace nawa kuma wani mai itace shi kuma bai ta yi wannan wurin ba sai mala'ika jibril ya ce mai daga kai yana daga kai sai aka sa mai majigi bidiyo ya kirge su ya ga kalansu sai ce itaciya kaza ne kuma kalansu kaza da tijo ta wala ya kati abu jihar ya ce kai da allah kai kayi gaggawa kai wani taho kama shi shi ya wuce a shi ma ya zo ya tambaye shi ya ce can gehen lambuna yaya koran mataki shi ma alibi bai ta gehen lambuna ba nan ya tsaya inda ya yi sallar nan shi ma aka gwada mai ga bizo sai ya faɗa masu duk gaya da take gaya da take don bai gama ba da tije ya ce ni ni dai na hita na hita Ko haka dai aka yi duk kafiran nan suka kunyata Allah ya tuha asirin babu. to labari da ya shiga don kun san wata ɗaya ne a kan raƙumi ko a kan doki ko a kan jaki masu tafiya baitul mikidis 'yan kasuwa wata ɗaya suka yi bisa hanya kahin su kai su sake wata ɗaya wurin dawo to kuɗi ba ka auna mutum ya ce shi da daddare da ya dawo don haka nan na aka yi ta wanda aka yi da abubakar radiyallahu anhu ya tafi gona ko ya yi tafiya ya dawo abu jahar ya mutu ya gani yana haduwa da shi sai ce mai kai ka gamu da abokinka sai ce wa ya ce muhammad sai ce a ban gamu da shi ka ji labarin kuma ya taho da shi sai abubakar ce duk labarin da ya taho da shi in shi ya faɗi na yadda sai ce a ba ka ko bari ka ji shi abin da ya faɗi sai ce komi in ya faɗi to wallahi bin nan gaskiya zai ce mai sannu siddiq to shi ne dalilin samun abubakar abubakar siddiq shi ne dalilin shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya tashi yana yana faɗin darajar abubakar a gaban sahabbai radiyallahu anhu yace da su ku ba ku gani duk wanda ya musulunta daga cikin ku sai da na ja hankalin shi na yi ta kawo dalilai na shawuya kafin ya karbi musulunci ya ce amma ban da mutum guda ɗaya daga cikin ku ne abubakar ya ce ranar da na gaya mishi na je kogon hira ga abin da na gani a halin yanzu allah ya zaɓe ni ni na zama manzo shi na ƙarshe ya ce ina gama wani abubakar ya kan shahada tun ban ce mai ya karyar sunanta labari ɗaya ne ba shi kawai sai ya kalma shahada saboda haka wannan rikici yanzu ana nan ana ta yi amma dai sallah da an farlanta ta sai dai a wace shekara shekara annabi sallallahu alaihi wasallam makka abinda malamai jumhur suka tafi shine sha uku to sha biyu ya yi ba babu sallar farilla kara goma sha biyu sai shekarar ƙarshe sai an ka yi wannan tafiya kuma daga nan an ka farlanta sallah guda biyar din nan da kuma dokokinsu da ƙa'idoji amma bai yiwa dauka ba a yi su don haka dole gidan darul arkam nan bangaren safa dutsen safa ta gehen gidan sarki fahad to nan ne ake ake yin sallar cikin gidan shi sai da umar bin khattab radiyallahu anhu ya karbi musulunci shi ya tambaya ce wai me ake yi haka na in sallah a sa a rufe baki kan murya ta a yi kira kuma sai an rufe gida kuma sai an sa wasu 'yan agaji sun hau wani wuri suna gadi kan wani ya jiya ya taho sai umar bin hafaf ya ce a me muke tsoro kai ba rasulullahi ba ne to kake tsoro ba allah ba kaji kaji hannun sai ce gadi Shi ne dalilin fitowa waje a yi sallah ko washe ko fije je dalili sai iske umar bin hafaf a sahun gaba da Allah ya tunan nan gana shi ma ya bi su shi Hamza radiyallahu an shi dalilin musulunta shi karyaye saboda ya dawo daga farauta jarumi ne da ya dawo daga farauta sai yana takama ya yi faɗa da namun daji ya kawo nama da yawa yana tahiyar iko dama maciyin ƙarfi ne sai wata goya ta yi mai tsoki sai ya ɗibo ta ke ta ce to yi amfani ba ya iya mace kawai ta zagaya mai maganganu ba ma namiji ba wanda ya gama waɗa da namun daji ta ce ga ɗanka nan cikin garin da bai da shaƙar ana yi mai wulakanci kana da ranka ka gaza yin wani abu ka ce daji kana faɗa da namun daji ina hankalin kai sai ce a ah, wala ke ba abin da ke faɗi ba kanan na mai faru ta ce yanzu gaba gare ni ya biyo abu jihar ya kafin makina ya zuba mai fuska ya watsa mai ƙasa ya toba mai miyau ya kira shi kaskantacce dan gidan kaskantar sai hamza ya shiru mm, mm, ɗana da ɗan mana? sai ka tambaya karya na ni ba sai ya je bakin kawai iska abu jihar an taru ana ba da yana girman kai yana buga mai wani randami ga kai sai ta jini yawa ce sai jama'a sun ka taso abu jihar da ya magana kai wani irin abu nan ga abu jihar ce a nan san abin da ni ramuwa ta yi ɗane ne wa wulakanci ɗane sai wani ya ce wai kai yanzu hada kai ma kai ma ka musulunta hadan Zai ce tuna musulunta ma bai musulunta ba shi bakan magana ta yi to na musulunta ne yana neman da abokin faɗa da ya koma gida sai ya yi mace ce kai yau na samu matsala ina dattijo yi karya na ce na musulunta ko ba musulunta yanzu ya rayuwa ta take a ce na yi karya ne ne wanda ni hamsa ya yi ni cikin damuwa har ya samu yarda ɗan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai gaskiya ne an yi maka kaza an yi maka kaza ya ce gaskiya ne ya ce to dalilin haka nan ni na samu matsala ta nema na yi karya kaji kaji kuma na ce na musulunci kuma ni ba musulunci ba don ni ba ni son musulunci ni na yi kawai don kare jini aihuwa annabi ya ɗau hannu yadda ake yi kirjin shi ta ce hamza ka musulunta mana da ka yi karya ka maishe shi gaskiya mana sai ce ka kuka magana ka ta yi ta baiwa Ta ɗaya kalmar shahada shi na sai ya kama cikin gari yana yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya tsaya da waiwayo yana fi ɗan wanda zai ce maganan da za mu ci gaba shi ne cewa mu koma madarasin shi sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari subhana alladhi asara bi abdihi Laidan. sarki ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda da ikon shi da mulkin shi yayi tahiyar dare sai ce abdan da bawan shi wannan ya sa kai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan suna da Allah ya maka ya ce maka bawa kuma wani wuri ce maka nabi wani wuri ce maka rasulu wani wuri ce maka bashiru munir siraju wane suna ne ka fiji ya ce a a ai na jin wannan suna da ya kira ni bawa na fi jin daɗin shi da Allah ya kira ni bawa shi ina jin daɗin wannan kalma kun ga babu girman ka shi wani ma karo karo ya ce shi Allah ne ma shi ma sai ce minan masjidil harami ilal masjidil aqsa da hiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci mafi nisa kamar da kuka ce akwai nisa eh akwai nisa amma ya ce yanzu ga aya da makka ko ina ana karantawa eh, ba batun ma wani kariya ba ne allah ma da kan shi ya kariya kuma ayata ta mai larabcin da ba a iya irin ta a ce shi ya shirya larabcin Allah ya ce mun yi haka linuri yahuda mu gwada mashi min ayatina daga ayoyin domin ai kamar da muka ba da tarihi ya rasa uwar gidan shi Khadija radiyallahu anha yanzu kuma ya rasa Abu Talib mai taimaka mai amin shi to bisa waɗannan dalilai Ina yanzu bari a taya da shi don ya ƙara ƙarfin aƙida ya ƙara shan imani ya ƙoshi ya ta ga aya Allah shi kan shi gashi ya zama aya Allah tahiyya shi da dare ya ta baitul maqdis kuma cikin dare ya dawo balle ya yi miraji inda babu tsani babu abin matakala kuma ya tafi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya dawo kuma ya dawo da tsarin ibadar da su yahudu sun san ɗaya eh, tabba akwai irin wannan kaifiyata kaifiyatul ibada da ke cikin littattafansu Allah ya ce inna huwa ma'ada inna huwa sami'ul basir shi Allah mai ji da haka duk maganganun da ake yaji kuma mai gani ne ya ganka ya ga halin da kake ciki yanzu kuma ubangiji ya baka kariya da kanshi sai kuma ya ce وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وآتينا موسى الكتاب دون هكا من بيو موسى عليه الصلاة والسلام littafi da ma'ana attaura shine ma'anan hukum mun ba shi littafi wanda ke cike da hukunce-hukunce na shari'a wa ja'alnahu hudan li bani isra'il kuma mun sanya abin da ke cikin wannan littafi shari'a ce ga bani isra'il ya nuna ibada da ke cikin attaura daban tsarin ibada da ke cikin alkur'ani daban don haka yace hudan libani isra'il shiriya ga bani isra'il wannan bangaren aƙida kenan ah, innahu allah tattakhidhu min duni wakila babban hukuncin da ke ciki shine kada ku riki wani na inji ji Allah min duni mun sha bayyana ta kalmar min duni duk abin da bai kai Allah ba to ya shiga cikin hukunci na min duni koma baya na ma'ana wanda bai kai ni ba wannan ya hada da mala'iku ya hada da sammai ya hada da al'arshi ya hada da kasai ya hada da annabawa ya hada da manzanni ya hada da mutane da jinnu dabbobi duka ya zama min duni wannan kalma ce ta tauhe domin zai zama dambala kamar wanda a ololuwa kwata-kwata wanda ya halitta ka dawo ga na kasan kasa. don haka yi abu yake amfani da wannan kalma min duni wakila eh, abin nan kada ku riƙi wani na a matsayar madogara shine wakili zama da shi za ku dogara gare shi duk wanda za ka dogara gare shi ba Allah ba wato shirme ne kawai kai kuma haukata eh, sai ce zuriyatan ko zuriyatan man hamalna zuriyata man na ma'ano su waɗannan mutane Musa da jama'an shi alaihi salatu wassalam ko alaihi masalatu wassalam zuriya ce man na ma'ano wadda muka ɗauke ta tare da Nuhu ya nuna kalmar zuriya da larabci ta saba ma hausa da hausa in an ka ce zuriya to 'ya'yanka har jikokinka iyalinka da mahaifinka da mahaifiyarka ba su zama cikin zuri'anka amma a larabci har da mahaifinka zuri'anka ne mahaifiyarka zuri'anka ce ‘ya'yanka da jikokin dukkansu zuri'anka ne eh, a ƙa'idar larabci shi magana shi ne don haka ya ce zuriyata man ma'anuhin zuriya ce wadda muka ɗauke ta tare da nuhu a cikin jirgi alaihi salatu wassalam kaga waɗannan zuriya da yake magana ai kakannin musa ne ko kakannin shi ne amma sai ya zo da wannan kalma don a gwada maka duk wanda yake da jini da kai to yana cikin zuri'anka don ka ɗauki abin da muhimmanci innahu innahu kana abdan shakura innahu shi nuhu alaihi salatu wassalam kana abdan shakura shi bawa ne na Allah wanda ya ɗabi'antu da yawan godiya a shukur tun yana yaro har ya zama annabi har ya yi gwagwarmaya addini har ya duniya Allah bai taɓa yi mishi wata ni'ima ko mi ƙarancinta sai ya yi godiya an ɗabi'ance shi kawai harshe ne kawai ya zama ma a shukur ko ne zai ce alhamdulillah hatta walau rashin lafiya ko rashi ko abinci ko kuka ya sami nuhu babin godiya ga Allah zai mai da shi sai ya ɗauka ce aiki la abin ba haka ya tashi zuwa mishi ba Allah na ya sa tausayi ne sai abin ya rage don haka sai shi gode saboda ai kowane irin abu alkhairi ne tsakaninka da ubangiji babu sharu ko gobara aka yi gidan ka ya kone gaba daya in ka ba, ga ka'ida Allah ba cutatar da ka yi ba Abin da ɗaya ke wurin ka aƙida da imani kana yadda abin nan hukunci ne na Allah kana lafazin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni min musibati wa akhlif li khairan minhu wallahi ina gaya maka ko khairan minha ina gaya maka wannan lafazi kawai da kai to in Allah zai biya ka hasarar nan wallahi zai biya ka da abinda duk duniyar na arzikin nan bai iya biyan ka da shi yasa yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah ka ganin kadai an ja maka hasara ka gode ma Allah ka dogara ga Allah ka yi tasbihi ka yi adhkar ka gode ma Allah da ya jarre ka da wannan abu ka yi tawakkali babu tsagi babu shirka babu kawo wani Allah a zuciyarka kawai ka bar ma Allah da aka tashi biyan ka wannan hasara kila dudu du gidan bai miliyan goma sai an ka ɗauko aljanna gaba ɗaya aka ɗauko rahama Allah gaba ɗaya aka ɗauko shirya shi duka aka ba kawo kaga kawo kawo dai kai ni'ima ce aka yi maka sai sa yake ambata a cikin wani inda ko na abdan shakura sai ya ce wa ila bani إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا كما وقدينا إلى بني إسرائيل فسرنت أمثير حكمتي ya fi fitar da ma'anar aya bisa ga a ce aike arsalna amma duk wannan na cikin sharhi na mufassirin ahlul ilm rahimahumullah na ila bani isra'ila mun zartar da wani hukunci ba umarni ba hukunci ne ba na umarni ba domin inna allaha ya ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha bai umarni da mummunan abu don haka lajin fassara wa qadaina ya tsaya akan kaddarawa mun kaddarta abin da zai faru cikin ilimin Allah na gaibi ba wai cewa ya su yi ba a yi matsaya ce na hukunci na jarabawa da aka yi musu wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi a cikin littafin da ma'ana at cewa take-taken ku ya nuna da tufsidin na fil'ar da ku yi banna a cikin ƙasa ƙasa kenan ta yankin misir da jordan da baitul maqdis da ku yi banna a cikin musamman hasatan area baitul maqdis wala ta'alun na uluwan da eh, tufsidin na marrata ne za ku yi banna so biyu banna sau biyu lalacewa imani na farko da lalacewa imani karo na biyu dama su za su jawo ma mutum musulmi masifa a duniya za ku yi banna ku manta ku musulmai ne ku manta doka Allah ku take hukuncin Allah daga cikin altaura sai ubangiji ya koro muku hukunci na nan na farko na duniya kafin na lahira in ba ku tuba ba wala ta'adunna waduwan kabira kuma Allah ya ga tabban za ku yi wata ɗabi'a za ku kangare ku ƙetare iyaka uluwan kabira kangara mai girman gaske ma'ana za ku yi ta'addanci za ku yi banna sosai wannan kamar wani sirri ne na gaibi da ke tahe a gaba Allah ya ne kayo ya kyankisa mabani Isra'il cewa ga abin da zai faru kuma in kuka yi wannan abin ga kuma abin da zai biyo baya sai ya ce فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وكان وعدا مفعولا شين سبحانه وتعالى وإذا جاء وعد أولاكما إذا ɗayan zangon nan biyu na alkawari da Allah ya yi na ɓannan ku za ku yi ta kuma zai rama to idan zango na farko ya zo shi ne ula kuma ba asna alaikum za mu turo muku uli ba'asin da ibadan lana ɗaya daga cikin mu ko kuma mu amma bayi wa'anne iri bayi marasa imani marasa mutunci marasa tausayi za mu turo muku su a ba'asin shadid ma'abuta ƙwarewa a wurin yaƙi da makaman yaƙi da abubuwa da yawa waɗanda wala ba a iya tinkara su ba ja su hilalar biyar za su shiga kwararo-kwararo na baitul maqdis gidaddajinku ne wurin kiyon dabbobin ku ne shagunan ku ne masarautar ne ma'aikatan nan ku ne jami'an tsaron ku ne eh, oho sto-sto ɗinku za su shiga hatta asibiti za su yi muku mugun nan. shi ne fajasu khilalabiya kuma kamar da mufassire rahimahumullah suka dubi wannan aya sun fitar da ma'anoninta akan guda biyu cewa na farko wanda aka fara turo musu shine jaluta jaluta ko in ka karanta tarihin shi mugun kahiri ne mara imani kamar fir'auna yake kuma yana da isasshen kayan faɗa me yasa to Allah ya yi musu haka suna musulmi kashe zakariya suka yi annabi zakariya suka kashe alaihi salatu wassalam tun ana musu wa'azi suna suna kide-kide suna waka suna kuwa ba su son wa'azi har suka kama ba annabin gaba ɗaya sun haka shi to kaga ba ka son wa'azi ma'ana ba ka son ka bi Allah ba ka son wani ya bi Allah ba ka son a ce wasu su bi Allah to rashin kunyan ka yayi yawa kuma ka su musulmai ba suna kan musulunci wanga bala'i ya same su don haka aka turo musu wannan jalo ah, in kuka debi sharhin tafasirai ah, ulama rahimahumullah sun zo da fahimtocinsu daban domin akwai ko da radul adhan ila ma'anin qur'an ka duba za ka ga fassarar da ya shi na farko fassara ne na sun kashe sha'awa sun kashe kuma harbiya waɗannan duka mun karanta tare da ku a nan baya ko ina jin ba argun tafsirin argun ne wa kafaina min ba'dihi bi rusul to karkashin shari'in wannan aya da ku ga cewa cikin manzannin da aka rubuta wurin akwai sha'awa akwai armiya don haka sun kashe waɗannan amma shi abdullahi bin abbas radiyallahu an eh, bin mas'ud da imam al-qatada eh, radiyallahu anhu jami'an su sun tafi da cewa eh, annabi da kariya ne suka suka kashe suna kashewa suka wayi gari bayan ta'addanci da bala'i da shan giya da iya shege da iskanci babu abin da suka yi cikin baitul maqdis ibada ma sun bari kuma ga su musulmai shi ne subhanahu wa ala shi ko sai ya turo musu mara imani biye da su ya yayyanka su sai da ya cika baitul maqdis da jini da gawawaki duka riyoji da gulabe sun ka cika da jini na ɗiyan adam suka ƙone shagunan baitul maqdis na musulmai suka ƙone rumbunan su suka ƙone gidajen gidajen su gaba ɗaya in kuka diba wannan abu ya yi kama da nigeria nigeria muna zaune lafiya cikin aminci da kwanciyar hankali da walwala da arziki da wadata me yasa ba ku amma ƙarshenta ka dibiyan da ake cin farfesun mutane a kogi state an kama wani mutum ba ma wai mutum ba alhaji ne ma ba musulmi kadai ba ne ma ya je yayo an kama gida ne ana sai da spare part farfesu na diyan adam to da ma cin nama mutane ne najeriya kawai take wallahi ma akwai sauki bisa ga a ce tsahi ne yasa ake shan wannan farfesu ana yin shi ne babin tsaye-tsaye sannan ka je makabartun ne makab a mu musamman ta arewa dole 'yan banga suke gadi da wasu masu gadi saboda masu zuwa suna tone gawa in mace ta a yi zina da ita gawa ba wani lokaci a yanke al'auranta a yanke mamanta a hwaje mata ciki a kwashe hanjin cikinta tana gawa wani lokaci a yanke kai zo a tafi da shi ku diba ku ga yadda fitintinu a najeriya mu arewa ba an ka faɗi cewa lokacin zaɓen sarauniyar kyau akwai wani babban mutum ya ce karu wannan da suka taru ko annabi muhammadu ya taho ya ga wadda ka birge shi najeriya aka yi wannan ka je kano ka samu cikakken kaset da wannan ɗan ɗariƙa cin mutunci na ƙarshe ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je zaria shekaru ba da nisa ba alzazzaki ya yi fatawa shugaban 'yan shi'a cewa wannan ƙur'ani da muke karanta yanzu ba cikakken ƙur'ani na domin ya taho da dalili fa a min aqsal madinati rajulun to wani rajulun ya ce kaga ba a san ma waye ba don haka wannan qur'ani bai cika ba da kamata ya fito da waye rajulun din haka fitintinu a najeriya wani ya kamanta wani wa'azi da wani taro da aka yi adamawa ya kamanta alkur'ani da salatin fati a nigeria ya ce kamar drone ne na ruwa da ya kwalbar turai a nigeria kowa ku ya san da wani a nigeria wani fatawa a kan a sa soka away cikin ƙur'ani cikin soka away a nigeria nan arewa duk san da wani. a nigeria aka kama wani ya yi wanka bisa ƙur'ani hizo sittin don haka fitintinu da bala'o'i da rigingimu da zalunci da cin amana su suka dawo kai wallahi bari in gaya muku har cikin masallatai an kama wasu na luwaɗi a arewa cikin masallatai suna luwaɗi saboda su samu kuɗi an kama wasu suna zina a cikin masallatai ba ku gani da ni da kaina na gaya muku mun je madabawa an kawo mana ƙur'ani ni da kaina ni daga ƙur'ani wurin walima ni gwada wa mutane duk inda adda kalma shahada cikin ƙur'ani na an sare za an rebe wurin na an yanke duk inda adda sunan Allah ko wata kalma mai kama da ta tauhe an rebe ta duka a cikin Najeriya saboda haka amma mutane har yanzu da sun kasa gane bakin zare na yadda za a yi a magance fitintunun nan na kidnappers kafin boko haram yanzu Mai duguri sai ka yi lodi bayan isha'i zuwa lagos bayan boko haram aisi suka zo iswa yanzu kuma akwai ansar cikin kaduna state da niger state wata ƙungiyar ansa su ba su kashin mutane sai dai kidinafa da sojan najeriya da ɗan sanda shi suke kashewa kuma suna nan suna yawa suna kwana cikin daji suna tattare bibiyar da ƙasanmu yake an kama ƙur'ani dage-dage cikin jinin haila duka a najeriya yasa subhanahu wa ta'ala يجي ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سبحانه وتعالى يجي ظهر الفساد bilbarri wal lalacewar tattalin arziki lalacewar zaman lafiya tsadar kaya fitintinu da kashe-kashe da gaba da kiyayya da rashin zaman lafiya subhanahu wa ta'ala ya ce ta bayyana a cikin ƙasa bilbarri wal baha, in kana tafiya a tudu ta jirgin ƙasa ba ka zaune lafiya in kana tafiya ta mota arha arha in ka fito da dukiya za ka je banki kana cikin haɗari yahu yahu har da akawun ɗinka ba ka zauna lafiya cikin gidan daji ba a zauna maza ba su zauna lafiya ba mata ba su zauna lafiya balle ƙananan yara marayu ana kashewa kun ga shekarun jiya abin da ya faru kebbi state yaro ne dan maraɗi saboda cacan baki ya zo da adda ya daddace mace yarinya ta ce wane ya ɗauke ta ya yaɗe ya kashe ta duk da dai ga ga bidiyon daddace ta yi ita ma ta ji yadda ran mutum bai zama komi ba a cikin ƙasa yasa hana wa ta'ala ce ya yi haka ne liyudhiqahum ba'da alladhi amilu don ya ɗanɗana ma mutane sashe ba duka ba sashen abin da kun ka aikata na miyagun ayyuka daga ciki akwai luwaɗi a cikin masallaci wannan na ciki da tozartar da ƙur'ani da wulaƙanta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma zai jarrabe ku da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali kuma ya hana ku tunawa balle fari ya biyo baya balle a tuban mu Allah a bar laifuffuka a gyara har sauki ya biyo baya shi yasa ya ce la'allahum yarji'un domin su dawo mu hanya su tuba mu yage mu maida musu kasar su yadda take to ba a kosa ranar gyarawa ba wani wuri qur'ani yace falama na su ma zukiru bihi fatahana alaihim فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى Hmm. أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وإذا هم مبلسون subhanahu wa ta'ala yake falamma nasu ma lokacin da mutane suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi yanzu in ka ɗauki garin nan yana ana ta zagi da cin mutunci da cin zarafi a kanmu ka duba facebook ka san wai mai laihi da muka yi ai ni da daga wani abin sai ni ce to she izala mun lalace hmm. kai yanzu izala ta ta isa misali dai na wani bai da sauki da hikima ni ce salatul ibrahimiyya shi ya fi zama mashahurin salati a duniya shi ya fi zama da daddan salati a duniya kenan shi ya kamata a yi magawa sallah da shi bisa ga salatin fati iya abinda na faɗa ke amma ka buɗe ka ga cin mutuncin da mutanen nan suka yi mana buɗe ka diba facebook na karanta da kaina na gani ba fa su muka yi ba ba mu zagi inyasi ba ba mu zagi tijjani ba ba mu zagi dariƙa ba cewa muka yi salatu ibrahimiyya ya fi zama wajihin salati karɓaɓɓe domin shi yan ɗariƙa sun yarda da shi haka ne fara na ce yan izala sun yarda da shi yan shi'a sun yarda da shi masu gargajiya sun yarda da shi duk wani musulmi mai addini ya yarda da salati ibrahimiyya salatin manzon Allah malikiya ta rubuta shi shafi'iyya ta rubuta shi mazhabar imamu ahmad da mazhabar imamu abu hanifa duk an rubuta salati ibrahimiyya muka ce shi ya fi cancanta a karanta shi ga sallar gawa don mamaci shi ya riga ya mutu ba abin da yake so face wanda asawa ba ya samu rahama Allah da gafar Allah shi ɗaya na wani faɗi ban ce musu kagare ne ba ban ce musu mushrikai ba ban zage su ba wagga ɗaita na faɗi kuma sun san abin da na faɗi gaskiya ne amma je ka gani haffa da masarautar mai sudan sun ka kai ƙara kuma ka diba alaƙa sun kai da mu na zaman lafiya cikin garin da amma ka dubi zagin da suka yi mu saboda haka za mu zauna mu shawara da majalisar koli duk wata kungiya wadda adda alaka da su irin ta kwanta gora wallahi sai mun duba mun ga mu amince a ci gaba in ba mu amince ba wallahi za mu dakatar da ita in kuna don abu giro ne wallahi abubakar giro ne ba mun yi alaka ne da su saboda mu zauna lahiya a dinga fahimtar juna shine kawai ba wai tsarin kungiyarmu ne a haka ba amma yanzu ni iri na wai a ce wai wanga misali dai lalacewa ta yanzu ta kai misalin ga ɗai na ni har yi wai a ce wai bari a zage ni wai na kawo hitina ni gidan yari na wani sauna ne saboda haka lallai ƙungiyarmu ta zauna da kwamitin su a tattauna a fitar da laifin da na yi a kawo shi bayyane a kawo inda ni zage su ko in ya shi da ni ambata ko tijani ina ambace shi ko buk muhammadu bakari cewa ni salatu ibrahimiyya ya riga su shekaru a duniya iya abin da na faɗa wangana zai sa a gaya ma duniya da zaki da cin mutunci wanga kalma don dai an ga mun shiru don an ga mun dawo ga da mun ka dawo wani ma raddi ya yi mun ya ce wai ai ka tura test ga ɗan ɗari ɗariƙar kwantagoro don shi ba da gudunmuwa ga kwamitin marayu kuma ya ba su to shiri ne mai in na ce ma ɗan ɗari ɗariƙar kwantagoro ka za a lancin na marayu marayun ga 'yan kwantagoro na ka ba da naka gudunmuwa don a yi musu sutura na sallah a ba su abinci na tuta mishi ah, har ya laifi da wani zai shiga ya zaga a kan wannan kuma wane ne ni sani dukansu in ba mu'azu wa ba kowarsu ban sani mutanen gari suka kawo min lee suka ce wa'yanga manyan mu ne na kwanta gora kuma ni nice musu karku damu ba sai 'yan izala ba ko kiristan kwantagora in yana iya tallafa ma marayu ko rubuta sunan shi ko bani nomba shi in kira shi in roƙe shi ya taimaka ƴaƴan kuma da za ku cewa dukan su ɗiyan ƴan izala na ne ba dukan su ɗiyan ƴan izala ba ne jama'a ne kawai aka tai kowace unguwa a ɗauko waɗanda iyayensu suka rasu sun bar marayu a rubutu a kawo shi kenan kuma haka ba ne ba lalura ce ma ya izala ba lalura ce ta tallafa ma garin Kwantagora da Sudan da Niger State da Nigeria gaba daya saboda haka kar ku yi tsammani wai magana ta kare ko cikin ɗaki na ban zama in yi kasa su social media wai lahin da sun kai sun yi posting eh, shi Allah ne saboda haka shugaban malamai kai ne sakataren wannan kwamiti ba shawara ba ne kwamon ne ka je ka tambaye su zagin da aka yi musu su kawo kasafin ji dukkan azumin nan na rana ba na bana ba duk shekarun da na yi na uku su kawo ba ka kasa wanda na zagi in yasi ko na zagi tijjani ko na zagi ɗari ka kawo min in gani don da kai ne sakataren wannan kwamiti saboda haka ku sani izala wala ta wuce wannan level abin da ya sa ka dawo da wanga system muka ɗauka cewa ai yanzu da mu zauna mu yi ta faɗa da inyasi mu yi ta faɗa da tijjani babu hikima zauna dai mu karantar da mutane gaskiya dai mai gane ta ya gama gane amma ka yi sani yanzu da kona da kaji kasa na zagi wani wai ko na yi ma wani bakan magana mai suna tijjani ko iyansa kai wala ni na mamance kuma amma zagin da suka yi mana na da da jihon mu da suka yi sun bari ko ba haka ba da sun bari kuma faɗa ne ne ce samu ma muka bari sun bari don haka ya sa kasusuwan mu duka ku saurara ko ina mu ma muka bari akwai wasu kujeri ma da aka bani na haji na ce duk yan ɗari ga argungo shugabanni a ba su ta haji dukkan su ba wanda ban ba kujera ya ta haji kuma shehunan ɗari ka saboda tun da sun daina an samu fahimtar juna kuma ci gaba da karatu to a ce wai har da wanga misali ne kenan yanzu ban da iko in ce izala ta hi dariƙa to izala ta hi dariƙa wallahi wallahi biro wallahi ni na zargi kai ai ga ulama da ya zo ni ce mai ulama ce wallahi biro ya lalace ni yanzu hannu ka damuwa wajen an zagan ni zaki ku samu kasusuwa na tsakanina da jana a bata bincika ya muka karasa da sojojin najeriya kafin siyasa ta dawo da siyasa ta dawo sai 'yan siyasa suka hana faɗa da wa'azi balma sai su bi mu mutai yi wa'azi tare mun je wa'azi da AA ko yana gwamna a makera mun te da shi bargu mun tai da shi wurare da yawa nan makon ta mun zo da shi mun je da shi kagara mun je da shi bidda mun je da shi silija yarima mun zo da shi hannun rijau yana gwamna yarima nan muka fara da shi muka yi wa'azi wa'azin kasa ko kumanta ranar da wani dan kwanta <clears throat> gore ya rasu saboda haka ku sani babban fitinan nan na najeriya mafitan ta ɗaya ne da mu da manyan mu wallahi mu koma mu Allah masu addini su tsaya ga hakikanin suwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mu mu taru mu tsaya ga abin da annabi ya faɗi ko kuma abin ya aikata ko kuma abin an kai gaba gare waɗanda suna dukkan tubalin izala suke bisa gare shi mene illa ciki cikin mu ya yi magana wadda ta saba ma hadisi za a kawo mai a ce ai hadisi wadda nan ga ko wadda hadisi dole ya dawo gyara ba shek wani muka biya ba malamin mu ba mu haɗuwa mu kiri shek Abubakar ba mu ganin wuya mu kiri shek ba ballantana a ce ko shugaban izala wa muke kira Allah don haka yadda kun ga ana zaune lafiyar nan ana mutum mutunta juna ana fahimtar juna Wa haƙura a tafi hakanan masu sauraron wa'azinku su saurara masu sauraron namu su saurara duk wanda ya gamsar da kai ko akwai dole ba dole na sai yau kasa wani yari za sai aya ta gaba yake sai Allah ya ce wa kana wa'adan mafula saboda haka wannan wani alkawari ne abin aikatawa Allah ya ga take-taken ku ni saba mishi shi kuma ya mayan muku da marasa imani su ɗanɗara muku zunuban don haka ba abin da an maslaha mu Najeriya a yau banda koma ma Allah da mu gyara ɗabi'unmu da halayyarmu mu yi musuluncin tsakani da Allah ba bisa munafunci ba halas shikenan ƙasa za ta zauna lafiya kuma duk jarbobin da muka gani na kashe-kashe da rashin tsaro da fitintinu cikin rahama Allah ai shi ke shirya bawa ko zai shiryar da su ko ya kawo wata hanya wadda mu dai za mu zauna lafiya amma matuƙar ba Allah an ka koma ma wallahi har yanzu akwai saurari na akaba makamman mu dai ba su wadatarwa ga fushin Allah ba abin da ke wadatar da fushin Allah sai tuba sai istighfar sai koma ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan karo na farko kenan karo na biyu shine zamu bari lokaci na gaba wallahu alam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi